wallahi yankunan mu suna cikin yanayin haula haula'i ƙauyuka kusan kullum babu ƙaƙƙautawa daga an shiga wannan ƙauye sai an je wannan ƙauye an kwashe mata da maza an sa musu kuɗin fansa. Wani talaka a jihar Zamfara kenan ke kokawa bisa irin ukubar da suke ci gaba da fuskanta a hannun 'yan bindiga daɗi a yankin tsafe. A ci gaba da ƙara taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin Najeriya. Yanzu dai abubuwa na ƙara fitowa fili cewar 'yan bindiga daɗi ne ke da iko a wasu yankunan karkara da ke jihohin arewa maso yammacin Najeriya. yanzu haka akwai wani dan fashi da makami wanda ita gwamnati ta zauna ta yi sulhu da shi kuma ana tsammanin ya yarda da sulhu amma baya da kulli yake taima jama'a sunan shi hassan bamamu yanzu haka ya je ƙasar bawa ganga ya tara ƙauyuka guda bakwai wato ita kanta bawa ganga da hayin uda da ruguza da gidan dumuyu da gidan zugau da mai da gidan kaɗu waɗannan ƙauyuka ya sa masu kuɗin fansa su kawo miliyan talatin da bakwai. daga nan zuwa litinin in ba su kawo duk abin da ya faru gare su su suka ja ita bawa ganga ya sa mata miliyan goma sha uku hayan uda miliyan bakwai ruguza miliyan biyu gidan dumuyu miliyan biyu gidan zugau miliyan biyu mai rere miliyan hudu gidan kado miliyan shida shi ya bada miliyan talatin da bakwai jama'a yanzu wasu sun hara tserewa wasu suna barin wuraren waɗanda ba su da kuɗin da za su iya bayawa shine halin da muke ciki yanzu ainihin gundumar tsafi. zuwa dai ranar litinin din nan mai zuwa idan allah ya kai mu in har mutanen ƙauyukan nan bakwai ba su haɗa wa 'yan bindigar naira miliyan talatin da bakwai din nan ba to Allah kaɗai ya san irin bala'in da za su shiga. Don haka waɗannan mutane suna neman gwamnatin Najeriya ta tsare rayuwarsu kafin 'yan bindiga su karkashe su. Muna roƙo don Allah ga Janaral Mogunu mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro da Janaral Faruk Yahaya shugaban sojoji na ƙasa su taimaka mana su yi Allah da annabi su kawo muna ɗauki kamin wannan lokaci da waɗanga miyagu suka sa muna. domin jama'an mu gaskiyan magana ba sa da kuɗin da za su biya wannan kuɗin fansa kuma la shakka fihi kamar yadda suka yi wurare ba a kai kuɗin gaba a lokacin da suka nema to tabbas za su yi ma jama'a wulakanci muna roƙon don Allah da annabi ku yi ma Allah da annabi ku kawo muna ɗauki. Mutanen ƙauyukan gade sun shaida mana cewar sun kai kokensu a hukumance ga mai martaba sarkin tsafe da babban baturen 'yan sandan yanki wato DPO da ma gwamnatin jihar Zamfara to amma sun ce suna fargabar kamar ba za a iya tsar rayuwar nasu ba na tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar zamfara akan wannan batu kakakinta dsp shehu muhammad ya ce min zai bincika hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria